gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da kuma mu na Facebook like a boahausa.com ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hafiz Ado Baballe. Tare da Hadiza Kyari. Sai ni Daula Salim. Duk ranar Alhamis muna magana ne akan kiwon lafiya inda yau sha 18 ga watan Oktoba na shekarar dubu 2018 za mu yi magana ne akan lafiyar kwakwalwa. Mu a wurin mu abun da muke ɗauka da taɓuwa hankali shine idan mutum ya zama tunanin shi ya canza ko kuma yana yin abubuwan da ba su dace ba. tabuwa mataki-mataki ce ko kuma na ce ma nau'i-nau'in ce. Saboda a misali um, mutum yana yin abubuwan sa yadda ya kamata ka ga ya fita daga wannan layin kaga ka san akwai matsala kenan. da ta wuce ne na wannan watan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar masu matsalar kwakwalwa ta duniya. A duk faɗin duniya akan wannan batun ne wakilin sashen Hausa Mahmud Muhammad Kwari ya tattauna mana da wata ƙwararriyar likita a fannin matsalar kwakwalwa Dr. Asma'u Abba garku daga asibitin Malam Aminu Kano. Za kuma mu gayyato likita domin ya yi mana ƙarin haske inda za mu buɗe muku layinmu domin ku yi mashi tambaya akan wannan lamari. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu bari mu je da amsan tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce ta yaya kuke ganin hukumomi da sauran jama'a suke kula da masu taɓin hankali ga kuma yadda kuka ansa mana. Sakon farko ya fito daga Abubakar Ayuba Mahangi ya ce salam yau da gobe maganar gaskiya ba a cika kulawa da masu taɓin hankali sosai ba domin zaka ga wani ɗan uwansa nema amma baya son ya je kusa da shi. sai kuma sako daga awal isa a gaskiya ya kamata a ba su goyon baya ɗari bisa ɗari sai sako na gaba inda ya fito daga shehu adamu rijau inda yake cewa to a gaskiya da sauƙi dai kam domin maimakon a kula da su wasu ma kyale su suke yi yara su ta tsokanan su wanda kuma hakan ke sa taɓin hankalin nasu ya ƙaru sai saƙon real muhammad umar fantami ya ce a gaskiya ba a kulawa da su yadda ya dace sai kuma sako daga sufiyani gumel zangon daura yau da gobe a kasari mutane su suke kara tura musu taɓin hankali ta hanyar zolaya ta ɓangaren hukumomi kuwa suna da ko ko in kula suna da ko in kula ta fannin kulawa da masu taɓin hankali a ƙasashen afirka mm, haka ne mm. sai sakon aminu adamu malam maduri inda yake cewa salam yau da gobe ikon allah to hakika ne dai ban ga wata kulawa da hukumomi suke ba wa masu taɓin hankali ba sai saƙon umar abdullahi gambaki jihar bauchi ya ce salam yau da gobe ito ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar jansa a jiki da kuma kulawa da su wajen kula da zirga zirgar su da kuma taimaka musu da sauran abubuwa na rayuwa ku tashi lafiya. To mun gode. Mm. Sai kuma sako daga buba mai goro ga shuwa. To gaskiya dai kulawar akwai karanci ga waɗanda kuka zayyana. Kaɗan ne daga cikin mutane ke da tausayin kula da masu taɓin hankali. Sai saƙon gaba inda ya fito daga Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa. keɓance su tare da ba su kulawa ta hanyar ba su abinci da tsabtace masu da tsabtace jikinsu da ma yin amfani da shawarwarin likitoci. Sai sakon Abubakar Rabiu Ahmad ya ce a gaskiya hukumomi da al'ummomi na nuna halin ko in kula da masu larurar taɓin hankali duba da za ka ga cewa an bar su suna gararan ba unguwanni da manyan tituna. Sai kuma sako daga Sani Baba Wuro na fada Gombe. A gaskiya babu wata kulawar da ake baiwa masu taɓin hankali. sai sakon gaba inda ya fito daga sakon na karshe a yau kenan saboda lokaci mm. mhm. inda ya fito daga badamasi dan dume mai shayi da magaran inda yake cewa salam yau da gobe hakika masu lalurar tabin hankali suna nan suna gararan ba a titina musamman 'ya'yan talakawa da fatan gwamnati za ta ƙara himma wajen kulawa da su ku tashi lafiya mun gode. Kamar yadda muka faɗa muku a baya, wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da likitan kwakwalwa bari mu ji. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Um, idan aka ce mental health wato ana nufin lafiyar kwakwalwa ya haɗa da yadda muke tunani, yadda muke ji a zuciyarmu da yadda muke ɗabi'armu. sanin da yadda kake mu'amala da mutane da kuma yadda kake zaɓar abin da kake so duk shine lafiyar kwakwalwa da haka waɗannan abubuwan da kika lissafa idan mutum yana yin su daidai da yadda hankali zai karɓa kenan za a iya cewa kwakwalwarsa garas take lafiyar ta kalau? eh gaskiya ne aka san haka kuma fa eh to sai a ce kamar an dan fara samun tabuwa hmm. eh to amma tabuwar za ta iya zama irin wacce kai tsaye ake cewa wani yana taɓin hankali ko kuma a tabuwa ta bambanta nau'i nau'i ce ko kuma mataki mataki ce tabuwa mataki-mataki ce ko kuma na ce ma nau'i-nau'in ce saboda a misali um, mutum yana yin abubuwansa yadda ya kamata ka ga ya fita daga wannan layin kaga ka san akwai matsala kenan sannan mu a wurin mu abun da muke dauka da tabuwa hankali shine idan mutum ya zama tunanin shi ya canza yadda yake tunani ya canza ko yadda yake hasaso al'amura a kan shi shi ma ya canza ko kuma yana yin abubuwan da ba su dace ba abin da bai kamata ba a misali rana ɗaya ka birkice kai ta faɗa kai ta rigima da mutane ko kawai ko kai shi ma za mu iya cewa akwai ko kuma a ji maganar mutum ta canza maybe mutum yana ta magana ba kama gane me yake nufi ba shi ma za mu iya cewa an sami birkitar kwakwalwa. Amfani da kalmomi na batsa ko wani abu mai kamar Yau wato duk wannan wanda da ba haka yake ba. Mm. Abin da ake kalla din shine da haka kake idan da haka kake kaga wani abu ne daban amma da ba haka kake ba rana ɗaya kuma ka taso ka fara hakan to za a iya cewa wani abu yana faruwa gaskiya in dai tunanin yana tafiya daidai ɗabi'a mu'amala tana tafiya daidai sannan yadda mutum yake ji a zuciyarsa ma daidai ne a misali baka jin bakin ciki yayi yawa ba kuma ka jin harin ciki ya yi yawa to wa'annan abubuwan guda uku su ne mizanin da muke amfani da su sannan kuma mutum yana mu'amalar sa da ya kamata sannan ko da wani tsanani zai zo mishi zai iya fita daga cikin wannan tsananin ba tare da an kawo mishi ɗauki ba. ma'ana yakan iya eh, sanya linzami ma wato ko da wani tsanani ne ko an harzika shi ko an fusata shi yawwa yawwa kamar haka to kamar an alakanta taken wannan shekarar da batun lafiyar kwakwalwar matasa a zamani mai sassauyawa mai jujjuyawa me ake so a haska game da daukar wannan take misali mm. to kaga in ka kula kalmomi ne guda uku ka ambata nan mm, mm. kace matasa mm. kace ce sauye-sauyen zamani eh. yawa sannan kuma ka hada da lafiyar kwakwalwarsu oh. to yanzu waye matashi matashi shi ma dai hukumar eh, lafiya ta duniya ta ce matashi shine wanda yake eh, shekara daga goma sha biyu zuwa goma sha takwas to in ka kalli wannan shekarun sha biyu nan zuwa sha takwas me yake faruwa wannan lokacin abubuwa da yawa suna faruwa a rayuwar bil'adama sauye sauye yawa sauye sauye a yanda mutane suke kallon wannan lokacin kawai lokaci ne na haka ya kamata rayuwar ta tafi mm. to amma fa yanayi ne da yake zuwa da shi ma irin nashi tsananin wannan mm. lokacin mm. shine duk aka kawo wannan maganar na cewa a kalli yaya matashin nan yake kofin yake misali jure yake jure waɗannan sauye-sauyen da suke faruwa sannan a cikin maganganun mu sai muka ce sauye-sauyen zamani zamanin da muka kula ya zo da abubuwa da yawa da wata shekara goma ko ashirin baya babu su na farko um, maganar yaƙe-yaƙe faɗace-faɗace tsakanin wannan guri da wannan guri sannan an zo ana maganar kamar natural disasters um, annoba annoba da take faruwa da zata sa gaba ɗaya danginka ku tashi daga wani gurin da kuka saba aka hayayyafe ku da kakanninku ku koma wani gurin misalin da zan bayar kamar um, abin da muka samu sosai a najeriya ana yi na wannan ambaliyar ruwa kaga waɗannan wasu abubuwa katar zoma yau watar zoma irin wa'annan mm. uh, wani ka tashi a gidanku da kowa da kowa naka yanzu rayuwa ka ta koma wuraren yan gudun hijira kaga shi ma wani yanayi ne na rayuwa ta canza gaba daya mm. sannan me zamanin nan ya kara zuwa da shi da da babu magana ta intanet kafofin sadarwa mm. da suka karu yanzu ana ganin cewa wannan abin ya zama babbar matsala akan matasa matashi ne kullum idan shi yana kan waya shi ko yana kan talabijin daga safiya zuwa rana zuwa dare kullum rayuwar shi ta ta'allaka sosai da sosai akan wannan abin mm. dare ka ga kun tafi kun je kun kwanta amma yara suna ta danne dannan waya ba za su yi bacci ba free data kenan waɗannan abubuwan da kika lissafa suna tasiri ga yanayin lafiyar kwakwalwar uh, su waɗannan matasa misali da ake magana? Sosai kuwa kaga yanzu dai a maganar zamanin nan da maganar kafofin yada labarai akwai abubuwan da ake cewa cyber crimes hmm. za a iya laifuffuka hmm. um, ta hanyar kafar sadarwar hmm. sannan akwai abin da ake cewa cyber bullying kuita zage-zagen juna a kafofin uh, sadarwa yawwa ka faɗi magana mara daɗi akan wani shi ma ya rama a kanka mu kuma masu kallo muna ta kallon ai me wance ta ce wa wane me wane ya ce wance a abubuwa ne fa na tarzoma sosai to shi yasa ake so a kalli ya lafiyar kwakwalwar matasa a wannan sauye-sauyen na zamani idan haka ne me iyaye ya kamata wacce rawa ya kamata su a ce sun taka misali a irin wannan yanayin tunda dai magana ake ta daga shekara sha biyu zuwa watakila sha takwas kamar yadda kika faɗa don haka har yanzu iyaye suna da ta cewa ko suna da rawar takawa game da makomar 'ya'yansu. ok um, bayanin da zan yi ana shine bincike ya nuna cewa um, yara yawancin matsalolin da suke shafar lafiyar kwakwalwa ko abubuwa da za su faru na tabin hankali ko na um, jirkita tunani yawa suna farawa ne a wayannan shekarun sannan yawancinsu kuma ba a ma gane cewa yaron nan fa yana samun wasu matsaloli ba saboda haka ba a gane ba kaga ai ba a tafi neman taimako ba saboda haka yawanci sai a bar abin tun yana dan karami har ya girmama a misali binciken nan ya nuna cewa yawancin matsalolin nan suna faruwa ne da yara daga shekara goma sha hudu zuwa sama hmm. matsalolin nan sun hada da depression kamar ciwo na damuwa ko bakin ciki da mutum zai samu ya ta damuwa ba wani abu da yake mishi daɗi a zuciyar shi ta koke-koke in ba magana yayi ba ko kun gane amma gani kuke ai ba kuma ai makaranta ce ya tafi boarding kafin ya saba ne in ya saba ai wani ma haka yayi kana haɗo zai yawwa da wannan saboda kamar yana ta samun matsalolin nan fa duk ba a kalle su ba sannan um, kaga na yi maganar wannan ciwo na ɓacin rai da bakin ciki mm. sannan akwai Um, magana ta um, shaye-shaye da yawa daga cikin matasa da suka fara shaye-shaye daga wa'annan matsalolin ne yawa daga wa'annan shekarun ne sannan daga wa'annan yan ƙananan ƙananan matsalolin da suke samu damuwa ana cin zalinka a makaranta ko hmm. ana cin zalinka a gida ko ana ana maka abubuwa na tozarci da ba za ka iya faɗa wa kowa ba sannan kuma yanzu zamanin na ya zo mana da wani abu da maganar suicide yunkurin hallaka kai ko ma hallaka kan gabaki daya shi ma inda bincike ya nuna cewa yawancin waɗanda suke samun in fact wannan an ce shine abu na biyu da yake janyo mutuwar matasa a hmm. duniya yunkurin hallaka kai da kai yunkurin hallaka kan da kuma hallaka kan gabaki daya hmm. wanda a turanci zaka ce deliberate self harm shine yunkurin hallaka kai za kuma ka ce suicide wanda hallaka kan gabaki daya to kaga su ma abubuwa ne da ya kamata a kalle su wata dai duk dai abin da ake magana cewa wani abu ne yake faruwa a zuciyoyi ko a tunanin waɗannan matasan mm. shi yake janyo waɗannan abubuwan suke faruwa mm. Mm. to idan haka ne misali me ya kamata iyaye su yi a wannan yanayin tunda kin ce a waɗannan shekarun shekara sha biyu ko sha hudu zuwa sha takwas nan abubuwa suna faruwa ba a san ma suna faruwa a tare da waɗannan yara ba ta yaya to tunda ban sani ba zan iya wani mataki zan bi ko wasu zan bi a matsayin uba ko a matsayin uwa in gane cewa akwai wani abu da yake damun yaron nan to kaga da farko dai ɗaɗanka ne kuna tare da shi saboda ka ya kamata dama a ce tun farko akwai wata akwai shakuwa ba wai shakuwa nake nufi ba amma ya zama akwai wani wata fahimta ta tsakanin ɗa da uba da kai da wannan ɗan naka yanda idan yana wani yanayin da ba haka ka saba ganin shi da shi ba ka gan shi a cikin damuwa kirawo shi wani me yake faruwa ne da farko ba lallai ya faɗa maka ba amma ka nuna mishi cewa kana tare da shi a duk abin da zai faru sannan duk abin da zai faru kai ya ji tsoro ba za ka tozarta shi ba ba za ka yi mishi terere ba ba kuma faɗa za ka yi mishi ba za ku kalli abin da wasu yaran wani lokaci suna jin tsoron a yi musu faɗa ko ma ta kai ga dukansu sosai a misali wannan maganganu da suka zama suka yawa kamar na fyaɗe da ake yi wa yara a misali yarinyar nan ko yaron nan tunda fyaɗen nan fa ba wai mata kaɗai ake yi ba har da 'ya'ya maza hmm. a misali in yaron nan ko yarinyar nan sun san cewa idan suka so gida suka faɗa babansu zai fahimce su ko babansu za ta fahimce su kaga hmm. amma kil ana yin magana kyakkyawar fahimta yawa hmm. to ka tabbatar musu da cewa duk wani matsala da suke ciki su zo yi magana tare da su wani yaron kuma fa a makaranta ne yake samun matsala eh. wanda matsala ta cin zali yan aji suna cin zalin shi wani yana takura masa ba lallai duka ba eh. ba lallai duka ba ne kawai yake zuwa a wannan abubuwan takura maka matsa maka hantararka kyararka duk abubuwa ne da suke zuwa su dami yara zaka ga yaro ta rana ya tashi da safe in ka ce tashi tafi makaranta zai yi ta kuka a wannan lokacin wata ilmi ya ka janyo shi ka ji me yake faruwa sai ka kara mishi da duka ko kuma kai ta faɗa cewa makarantar nan fa dole sai ka ji amma abu diddigi a ga me yasa yaron nan yake wa makaranta haka mm. sannan kai da dan nan naka ka gan shi a cikin damuwa ba haka yake ba ka kirawo shi me yake faruwa wani yaron kuma ba damuwa yake ba sai fara fada aggression cin zalin yan uwan shi yan unguwa su ta kawo karar shi mm. shi ma wani matsala ce wata da yake rike ta a kwalwar shi sai ke acting out a kan ta mm. wasu yaro kuma za ka ga za su ta kuka ba wani dalili kawai yaro ya ta kuka ko ya ta fushi shi ma ka ga wani alamu ne ko kuma yaro ya ta bacci ba lokacin bacci ba yaro ya ta bacci kaga za ka rinka kallon me yake faruwa sannan za ka kallo suwaye abokanan shi ina ma yake zuwa in an taso daga makaranta ko in an aike shi ina yake zuwa suwa ne kaga wa'annan abubuwa ne da ya kamata iyaye su kalla su san me 'ya'yansu suke ciki to idan aka gano din eh, tunda watakila dabaru da hikimomin da za ka bi din wajen dawo da yaron kan tafarki shi ma wani kalubale ne mai zaman kansa in ka gano akwai matsalar menene abin yi wannan matafi to kaga da farko kun yi magana kai da shi ka gane ma ai in an ce in aka gano matsala to kamar an gano ma solution dinta mm. in wanda ya hada da makaranta ne za ku je ku je makarantar a hada da malaman makarantar da shugabannin makaranta a ga ya kamata a yi maganin wannan abu in na unguwa ne abu ne da yake faruwa a unguwa wataƙil ba kai kaɗai bane abin da yake damun ka za ku iya haɗuwa ku iyaye ku gaya za ku yi maganin wannan abin a tsakanin ku sannan a misali hukuma a hukumance kamar akwai abubuwa kamar na na gwamnati da suke mm. kula kamar kaga akwai ministry mm. ta yara akwai hisba akwai wuraren hisba yauwa akwai irin su hisba da duk duk za a iya haɗo su a ga ya kamata a yi yanzu misali an ce abubuwan nan suna faruwa ne a waɗannan shekaru Dan ka kiyaye ma hakan bata faru ba misali kafin menene ya kamata ka yi na kan da garkima misali na ɗaukar kare faruwar abin misali tunda an ce abubuwa na damuwa suna faruwa tsakanin 'yan shekara 12 zuwa 18 a misali kafin lokacin canjin yanayin ya zo a hmm. misali yaro daga primary zai tafi secondary ya shekara goma sha biyu ya gama primary zai tafi secondary tun kafin lokacin zaka fara wayar da shi akan zai fata makaranta in ya je makarantar nan kuma ga abubuwan da zai iya kicibus da su zai ga kaza zai iya haduwa da abokanai na kirki zai iya haduwa kaga kamar ka bude mishi ogwalo shi ai shi bai sanya secondary take ba amma kai ka sanya secondary take to kuma kaga a hakan nan wannan abin da ka fahimtar da shi ka koya mishi ka koya mishi dauriya kenan in hakan ta faru kenan kaga ba zai saurin karaya ba mm. in mace ce yawanci muna gama sakandare a misali shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas an yi miki aure tun kafin lokacin an zaune da ke an faɗa mishi to shi fa gidan aure ga kaza da kaza da kaza da kaza da wannan kamar shi ma dai duk abubuwa ne dai da an an karar da kai mm-hmm. idan kika je kuma kaza da kaza da kaza ya faru to ga abin da zaki kaga idan abin ya zo ba zai ci kurkuɗe maka ka rasa yanda za ka yi ko ka rinka iya ka tsaya a iya tunaninka daga baya kuma a zo a samu matsala ba mm-hmm. ai kiwon lafiyar kwakwalwa ya hada tun daga tarbiyya ne duk mm-hmm. ake hadawa ga tarbiya yanda zai yi ai mun ka tana mun faɗa cewa yanda mutum yake ɗabi'arsa tarbiya ai ɗabi'a ce saboda haka a wannan tarbiyar da ake mishi ana kuma gina ɗabi'arsa to wannan gina ɗabi'ar tasa babban abu dai da ya kamata mu iyaye musamman a iyaye kamar zan ce na arewa hausa fulani ko afirka da muke da kusan al'ada iri ɗaya yawanci muna da ture mu daga kusa da mu zaka ga kara ce al'ada ce da take sa ran ya kamata kai haka akan ɗanka sai dai ɗan uwanka ya janyo shi a jiki to haka dai gaskiya kalubalen iyaye shine mu janyo 'ya'yanmu a jiki in na ce iyaye ba wai na ce lallai baba da baba ba ai ai Um, kamar al'umma ce ko makoci ko a gari ko a unguwa makoci ya ganka kamar bayan da kake ba haka kake ba ta zai iya kiran kai ce maka me yake faruwa mm. wani abun ba za ka iya faɗa mishi ba amma da shi makoci nan da shi ka buɗe ido ka san shi abokin babanka ne wata za ka iya mishi magana kuma a misali ma wannan magana ma ta kawo ma cewa makarantu ma su fito da tsare-tsare na cewa ba su yadda da cin zalin yara a cikin makarantu abubuwa da suke faruwa a makarantun kwana da a makarantun kwana abubuwan nan suke faruwa koyarwa amma yanzu a makarantun jika ka daɗin ma a primary school wani aji kawai zai samu ɗanki ko yarki ya ta cin zalinsa malamar ajin kuma tana kallo wani lokacin eh ta yi iya nata amma akwai abin da ya yi nisa yaron na fan aka bari abin da ya ci gaba a kan shi ba baka san kuma me zai faru ba saboda kaga tun farko a gane menene matsalar sai kuma a san yadda za a um, yi maganin wannan matsalar ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Awul Sani Salihu, ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Dokta. Barka da shigowa wannan fage barka da wannan lokaci. Ka ji tattaunawa da wakilin mu yayi da Dr. Asamau akan uh, rashin lafiyar kwakwalwa. Eh, mm. To shi ne muke sa a ƙara eh. mana haske a kan lamarin kuma za mu buɗe ma masu sauraron mu layi domin in suna da wani tambaya da suke son su maka akan wannan mm. ciwo. Uh, kamar yadda na saurara a uh, yadda aka yi tattauna da ta mm. uh, wannan shekara dai abin da aka saka a matsayin abin da za a tattauna a wannan world mental health day na wannan shekara ta 2018 mm. shine lafiyar matasa a wannan canjin yanayi wannan zamani mm. ko ba haka yawa so abin da ya sa aka ɗau wannan matsala saboda kamar yadda ta ɗan faɗa a cikin abin da ta yi bayani hmm. su ne yadda ake samun canje-canje na abubuwa wanda yake da babu su hmm. kuma yanzu shi kansa matsalolin da ake samu na kwakwalwa hmm. su ma za su canja a yadda zamani yake canja za a samu sababbi waɗanda da babu su sannan kuma wanda suke daɗin ma yanayoyin yadda suke zuwa zai canja hmm. misali a da yakan zama cewa wasu daga cikin matsaloli da sukan zo musamman kamar yadda sai bayani yara ko matasa daga shekara sha hudu yawanci a bincike ya nuna shekara sha hudu zuwa sama hmm. yawancin matsalolin na matsalwa suke eh. ake fita a farinci yaro yana da su. To hmm. wasu lokuta ko da mutum yana da yana da alamar samun matsalar sai da wata kuntata ta rayuwa ko wani canji ne rayuwa wanda zai sa sai a ga rashin lafiyar ta zo wasu daga cikinsu. Hmm. ma saboda canjin zamani yanzu yana iya zama gashi a gida gashi a cikin 'yan uwansa da komai da aiki da yake bukata yana samu ba a ga wata matsala da aka san da ita ba amma saboda kamar misali su intanet da ake amfani da su a yanzu a hanyoyin sadarwa masu sauki wanda zai zuba da mutane kala-kala mm. zai shiga wata yanayi duka wanda ba a sani ba sai ka ga matsalar ta zo to mm. ka dole ne mu fuskanci wayannan a matsayin masu kula da yara matasa masu matsalolin kwakwalwa sannan kamar harkoki misali in ka ɗau shaye-shaye an san matsala ce wadda take ita ma tana zuwa a lokacin da yara suke tasowa mm. musamman a wani lokacin ne san cutuwar da cutar abin da cutar wadda kwayoyi za su ja musu ba mm. kila daga gwaji kuma sai su miƙe mm. to wannan zamani da ya kawo intanet misali wasu daga cikin kwayoyin ma za ka iya zaman ka a gida ka yi odar a kawo ma ba a san daga ina ka samu ba bayan an gama tattare hanyoyi da ake samu sai ka ga yaro yana da wasu hanyoyi da zai iya samun wannan kayayyaki ya sha mm. zai iya yin abokai wanda yake baka taba ganin su ba saboda duk a waya suke yi da kuma hanyoyin sadarwa na zamani mm. ba a san ma wa'annan mutane yana da hulɗa da suwa akwai dabarun rika da zai iya samu da yawa kawai saboda da ya dan taba eh, wasu 'yan abubuwa na wayoyinsa ya bincike ya gano wasu abubuwa wanda yake a da ana iya dan tattare su da zai iya samun wannan bayanan ba tun bai kai shekarun ba mm. amma yanzu abin da yake bukata kawai waya da dan data da zai samu in kuma ya iya karatu shiken. zai ga zai samu irin wayannan asis wayannan abubuwa din to abubuwa da dama sun canja saboda wannan canjin zamani da aka samu saboda haka shine ake daɗa jan hankali saboda ita wannan rana. daman amfaninta shine ya zama cewa an jawo hankalin mutane mm. an yi faɗakarwa akan matsaloli da suka shafi kwakwalwa mm. wanda zai a wato zaburar da jama'a da kuma masu kula da waannan matsalolin da kuma waɗanda su ma sukan iya samu wannan matsalolin da a amfani da ranar wajen wayan mutu da kai wajen ya za a taimaka masu matsalar sannan kuma ya za a kare wanda ba su samu daga samu sannan kuma ya za a yi wato a hukumance ya zama an yi abubuwa wanda suke ah, za su tallafawa masu matsalar da kuma wanda ah, suke da alamun samunta. Hmm. To dakta wani kira za ka yi ma matasa kan illar shan miyagun kwayoyi da suke da nasaba da wannan cuta ta taɓin hankali? Ah, shi dai maganin kada a yi aka kada a fara mahaushe yakan ce to to yawanci dai abin da za a ce shine kada dai mutum ya gwada din daga farawa ne ake samun matsaloli mm. sannan wasu lokuta da dama yaran da suke shiga shaye-shaye mm. wasu matsaloli suke da su wanda yake su ma ba su sanya za su yi ba ko kuma wanda suke da su tare da su ba su fuskanci wannan matsalolin ba bari ba da misali mm. kamar a yara da suke zuwa makaranta mm. sukan iya zama suna da wasu 'yan matsaloli musamman idan ta faru kamar misali a ce wajen koya za su yi magana a aji a cikin mutane mm. ko kuma ya za a yi lokacin jarabawa ba za su tsorata ba mm. su samu su rubuta abin da ake bukata ko kuma a suna ganin cewa ba sa iya rike karatu saboda haka watakila za su dan tambayi abokai nan da nan a gaya musu da abin da za su sha zai taimaka musu wajen rikewa karatun saboda haka duk nan. matsalolin sukan sa yara su fara amfani da kwayoyi amma ba san ga inda zai kai su ba. To likita lokaci ya yi halin shi yanzu mun gode kwarai Allah ya saka da alheri sai kuma wani lokacin za mu kara tuntubo ka idan mun samu hmm. wani abin nan bayani akan dangane da ire-iren wannan hmm, fanni naka mun hmm. gode kwarai. wato daula wani abin da mutane suka yi magana sosai musamman na harkar lafiyar kwakwalwa za ki ga mutum gashi lafiya kalau amma kuma a ciki cewa maybe ba a san me yake damunsa ba yana da damuwa ga shi shine ake ce ma depression tunani da mm. tashin hankali da so iyaye su sa ido akan ƴaƴansu kwarai da gaske haka mm, ne su ringa janyo su jikinsu sosai ma sosai to haka ne kam jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin hafiz ado baballe tare da hadiza kyari da producer ɗinmu wanda ya taimaka mana ya bada umarni